muna wa Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu ikon sake haɗuwa don ci gaba da karatu a cikin littafin muna ɗariƙus salihina ila rabbil alamina inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na uku gabanin nahiya hutuna azmi azumi wanda darasinmu na uku mun hara shi ne akan basali mai bayani akan balala ta kiran sallah inda muka dakata a ƙarshen bayanin balala game da ainihin kiran sallah inda ke yau in Allah ya yadda za mu hara da farkon mu na hudu bayan da muka dawo kenan daga hutu na Ramadan. To, inda za mu tashi ko za mu fara a yau shine bayani game da falala na sake ma kiran sallah. Fadlo tarbidi al'ara. bayanin falala ne game da mu kiran sallah ma'ana wato mutum ya ji mai kiran sallah na kiran sallah to akwai buƙatar shi ma sai bi mai kiran sallah din ka je yana kiran sallah to kai ma ana son kai ma ainihin kai kamar wanda ya kai yawwa ya karanta to kai ma sai ka karanta cewa sashen wasu wurare da za mu ji an ce ba a son haka nan ga irin abin da ake son a karanta a madadin wannan da wannan ke abin da ake bukata ga wanda ya ji mai kiran sallah na kiran sallah Abin da aka bukata ga wanda ya ji mai kiran sallah na kiran sallah to abin da aka bukata ya koye shi sai dai inda aka samu an yi hani ga kawaɗi wani lafazi ga irin wanda aka san kawaɗi kamar kila ya ce hayya ala sala kai kuma ana bukatar ka ce la haula wala quwwata illa billah ma'ana ba zai ka koye shi dukkan ba to da inda muke da bayani ne game da falala ta kwankomawa ya waɗi a waɗi shi mai kiran sallah na ɗaya daga cikin waɗannan falaloli shi ne mutum ya ɗaga muryarsa bayan mai kiran sallah ya kammala kiran sallah wannan in ya daga muryarsa ya yi tahlil kamar ya ce la ilaha illallah wa da hula sharika ko wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa da hula sharika wa anna muhammadan abduhu wa ya yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sane karanta baha رب dawa الدعوة التامة to wannan kayi la ilaha illallah bayan ƙari kiran sallah mafari ne daga cikin mafarin samun gafarta zunubai bayan mai kiran sallah ya gama kiran sallah ka koye shi to ana so kuma ya zama kayi wato ainihin cewa وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له daga baya kuma ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sa'annan ka karanta Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma rawa muslim imam muslim ya yi ruwaya an sa'ad ibn abi waqqas daga an rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala annabi tsira da abinci tabbata gare sa ya ce ina yasma'u al lokacin da annabi ya ji mai kiran sallah na kiran sallah kuma mai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu وأن محمدا عبده ورسوله bayan mai kiran sallah ya yi kiran sallah ya ƙare kiran sallah to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu sharika la wa muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu rabban muhammadin rasula gofira lahu dambo duk wanda ya faɗi haka bayan mai kiran sallah ya ƙare kiran sallah to Allah zai sa a gawar ta masa zanubansa kenan balala na ɗan adam zai sama a lokacin da mai kiran sallah ya yi kiran sallah ya ƙare kai kuma ka buɗe bakinka ka ce ashhadu Allah, la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan to kaga ka tashi da lada <coughs> mai tsarin yawa bayan nan ana so ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan na karanta Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma har zuwa karshen ta na daga cikin falala wanda ake samu bayan mai kiran sallah ya kammala kiran sallah shine yin addu'a ga ainihin a shi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan mai kiran sallah ya yi kiran sallah ya ƙare kenan ka yi salati ga annabi wannan sababin linaili shafa'ati wannan zai zama mawari na samun ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam ka shiga cikin da zai ceto wannan kenan falala ta fi daga cikin jerin falaloli da ake samu bayan kammala kiran sallah idan ka karanta abin da ake buƙatar ka karanta. Rawar Buhari yi, Imam Buhari ya yi ruwaya, an Jabir ibn Abdullah daga Jabir ɗan Abdullah, an na Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙwala, annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ya ce. man qala hina yasma'u nida wanda yace a lokacin da ya ji kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma kaji mai kiran sallah yayi kiran sallah ya kare kiran sallah kaji Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته علت له شفاعتي annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya ce kiran sallah mai kiran sallah ya yi kiran sallah ya ƙare sai ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira atama cikakkiya wasalatul qa'ima da kuma sallah wadda take tsayayya ati muhammad lil wasila wal fadila ka shiga kana addu'a kace kana roƙon Allah ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bashi wasila kuma ya bashi fadila wanda wani matsayi ne da bai cancanta ba ga kowa in ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallam bayan nan ka cewa mu qama mahmuda Allah ka tayar da annabi matsayi abin yabo allazi wa'atta wanda ka alƙawanta masa sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam Allah lahu shafa'ati amma wannan baya cikin addu'a nan bai cikin addu'a ba ana cewa ka karanta da wan gaba a lokacin da za ka yi ita addu'a a'a bayani ne na halla ya hallu ya sauka <coughs> yana sauka ma'ana wanda ya faɗi haka ya sauka cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ce ta yawmal qiyama a ranar alkiyama malalata ta uku game da banko ma kiran sallah idan yadda mana mai kiran sallah na kiran sallah kai ma kana banko ma kiran sallah din mana kana biyansa bisirikin da gaskiya wannan zai zama sababin lidukulil janna mawarin shiga aljanna nan ma ga hadisi nan rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya an umara daga umar bin al-khattab dan khattab qala umar yace qala rasulullah manzon Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza qala idza qala al-mu'addin idan mai kiran sallah yace الله أكبر الله أكبر أقال أحدكم سيدين ويجي الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ميكرا صلى الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله شي وانا كرا صلى يا أشهد أن لا إله إلا الله قال سيدين كويتشي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد قال أشهد أن محمد رسول الله بكرا صلى يجي أشهد أن محمد رسول الله قال في أم يجي أشهد أن محمد رسول الله ثم قال هيا على الصلاة قال شما أم يجي لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هيا على الفلاح قال ايه ويتي لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر أيك يجي الله أكبر الله أكبر قال لا إله إلا الله بكرة صلى يتي لا إله إلا الله قال أيك يجي la ilaha min qalbi yana mai tsarkakewa a cikin zuciya dakal aljanna ya shiga aljanna kaga kenan ka bi mai kiran sallah yana yi kana biya mawari ne da zai sa ka samu shiga aljanna aiki dan kaɗan ka samu sakamako sakamako kuma mai yawa rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya an abdullahi ibn amr ibn al daga abdullah dan amr dan as annahu sami'a nabiyya shi abdullah dan amr dan as Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yana cewa idza qala idza sami'tumul mu'addina idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah annabi ya ce faqulu ku ce ko waɗi misla ma ya kulu irin abin da yake waɗi summa sallu alayya sanan ku yi man salati fa inna man salla alayya salatan wanda diye min salati bara guda sallallahu biha ashara Allah zai masa goma kaga idan kana zaton alheri a wurin wani za ka zo ka ce gawar ta malam na roƙo do Allah a taimake ni da addu'a kaga kare masa zaton alheri kenan to ga Allah ta'ala idan ka yi salati fara guda ga annabi shi kuma zai maka goma kaga anan ba wanda ya san yawan ladar salatin Allah kaka kenan a lokacin da ka ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah ya ƙare ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ka karanta Allahumma rabba zai dawa tamma ka ta shiga alkhairi mai yawa ka shiga cikin gungun waɗanda annabi zai ce ta nan ga Allah ya yi maka salati kuma ba guda ba ka gani ko ka yi salati guda Allah ya yi maka goma sun matsalullah sannan da bai ce ku roƙa mini liyal wasila ku roƙa mini alwasila fa ina martabatun hakika kalma alwasila wani mataki ne wani matsayi ne bil jannati al janna Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan matsayin wanda la tambaye mai kamata illa li abdin min ibadillah sai daga wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju ana kuna ana huwa kuma ni ina fatar in zamani ne wannan bawa kaga kare ma annabi addu'a Allah ta'ala shi kuma yana yi maka sakayya akan wannan addu'a da kake yi salali a faman salali alwasila duk wanda ya roƙa mini wannan wasila din Allah lahu shafa'a to ya shiga cikin tsarin waɗanda zai ce ta kaga idan muka rike misali kamar da rayuwarmu ta duniya mutane na yin laifuka sai a kai su jarun ko a kai su gidan yari sai a tsare su ana nan sai a samu wasu al'umma sun harhaɗa kuɗaɗe sun sa a neman musu masu laifuka cewa wanda duk ake bin bashi kaza a tara musu mutum kaza za su biya don a sallame su kuma kai shi kana cikin waɗanda suke gidan yari kinan yau ba abinda kake so bayan Allah ya kaddara ka zama cikin waɗanda za a sallame su a ce an biya musu bashin su ta su to ga aiki ɗan kaɗan wanda in kayi shi Allah ta'ala zai sa ka samu gawara amma dai mu mutanen a da ke rayuwa yau ma'ana al'umman musulmi muna da kasala za ka ga a lokaci guda da ake kiran sallah sannan ne wani ke ba da labari a lokaci guda da ake kiran sallah sannan ne wani ke kunna kaɗe-kaɗe a lokaci guda da ake kiran sallah sannan ne wani ke wadin abin da ya ga dama ga shi kuma ni zan Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka ji mai kiran sallah na kiran sallah ka koye shi ka yi kamar wanda yake yi sai a wurare guda biyu inda ya ce hayya ala ka ce la haula wala quwwata illa billah iya ce hayya ala ka ce la haula wala quwwata illa billah to idan ka yi haka ka bi umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka tashi da alkhairi mai yawa to amma in ka bibiya halayenmu mu al'umman musulmi muna da ko muna da ko kula muna da sakaci muna da wargi muna da wasa za ka ga abin da ya kamata mu ba muhimmanci ba shi muka ba muhimmanci ba wanda gobe za a kai muna rai ba nesa yake ba ka zo wani wuri ka iske ana kiran sallah mutane na labarin duniya ka zo wani wuri ka iske ana kiran sallah mutane na sauraren kaɗe-kaɗe a cikin wato ainihi kayan kaɗe-kaɗe ka zo wani wuri ka iske ana kiran sallah ga mutane na zaune suna surutu suna wani abin da bai amfani su ya tabbata cewa a hadisi dukkan wanda aka fara kiran sallah har aka ƙara kiran sallah bai koyi mai kiran sallah ba a ranar lahira za a narka darma a zuba mai cikin kunnuwa darma arrasa almuzaf a narka ta a zurara mai ita a cikin kunnuwa a ranar lahira ta aka ya ku al'ummar musulmi mu ɗauki kiran sallah abu mai muhimmanci mu ɗau kiran sallah abu mai girma mu ɗau kiran sallah alama daga cikin alamomi na addinin Allah a lokacin da ake yi kiran sallah mu nazo mu koyi mai kiran sallah don mu samu lada da ake ba masu koyon mai kiran sallah nan kuma a cikin wannan falala ta uku muka kawo ga ƙarashen bayani akan falala ta mai biyar mai kiran sallah sai falala ta iya zuwa masallaci akwai falaloli masu yawa dangane da ta iya zuwa masallaci na ɗaya daga cikin waɗannan falaloli shine akwai diyafa da Allah ta'ala zai shirya ma a aljanna ko da Allah zai shirya a gidan aljanna ga dukkan wanda ya kiyaye akan sallah a cikin masallaci lissar da zai yi sallah masallaci zai je yi sallah in dai ba nafila ba wanda ita an yi sun kaje a gida ka yi ta don ka bambanta gidanka ko ɗakinka da kabari. Bisai ya zo a Buhari da Muslim, ana bi Huraira ta rabi Allah anu daga Abu Huraira Allah ya jada shi, an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwana, annabi ya ce tsira da aminci tabbata gare shi, man gada ilal masjid. wanda duk ya yi sabko ya yi masallaci wa raha ko ya yi marice ya yi masallaci a lawo-lawo, na nazulahu Allah yana yi masa tanadi na biyafa min aljanna a aljanna kullama gada auraha lissadda yi sauko ya yi masallaci ko ya je da marinci kamar da saye ko da marinci kana da diyafa wadda Allah ta'ala ya yi maka tanadi yana wa babba abin da ke sa ba mu ba da himma da ƙoƙari shine rashin ganin abin da aka alkawanta za ka ga idan an yi ɗaurin aure ko kuma wani abu na walima za ka ga mutane suna tururuwa zuwa wurin da ake yin wannan don su karɓo nasu take away don su more bisa ga wannan auren da suka zo ɗaurawa. So, in dai har a duniya ana iya baka wani abu, wanda za ka more, to wanda Allah ya maka tanadi mafiyafa da wani abu na entertainment da Allah ya aje maka da motivation daga ya can Allah ya maka tanadi a ajiye da ka zo ba ka za a yi kuma ba mu kawai abin da yana aji To kawai don ba mu gani ne ba mu ga abin karara ba kuma mantuwa ta yi mana yawa amma mun tabbata haka din ne a ga wanda ya nuna muna da kasala inda za mu zo ga abin da ba komai ba mu bar abin da yake komai abin da za a baka na duniya ba komai ba ne abin da ke aje wurin Allah shi abin da an tabbatacce kuma shine wanda an wadatacce wanda kuma zai wadatar da kai falala ta biyu na zuwa masallaci a wanda yake tahiya zuwa masallaci ana karkare masa zunubansa ana ɗaga darajojinsa Allah na sa a shaye maka zinubanka a dalilin takawa ka tafi masallaci kuma sai Allah ya sa a daga darajarka kaga wanda bai sallah shi bai shiga cikin wannan ba in ka kiyaye daga cikin mutane za ka ga wasu kowani da an yi kiran sallah yana nan masallaci yanzu yana barin wannan wuri in ya ruri wani ya yi kira kuma zai ba wannan wuri bisa bai sallah don haka da yi kiran sallah abin da yake kokari ya ba wannan wuri. to rashin sallah hadari ne babba malanta ma ka taka ka tayi masallaci alheri ne mai girma za a shaye maka zunubai a daga darajojinka rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya dare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya ce man tadaha duk wanda yayi alwala fi baitihi a gidansa sun mamasha ila baitin min buyutillah sa'annan yayi tahiya a cikin wani daki daga cikin dakuna Allah li yaqdiya farida ne ya bayar da sallar farilla min fara'idillah daga cikin salloli na farilla ta Allah ko na Allah kanat qadawatahu wannan takawa da ya za ta kasance kuma ɗayansu ta hudu haɗiya tana karkare masa wato abubuwan da ya aikata na kurakurai na zunubai wal ɗayan takawar da yake yi zuwa masallaci tarfa'u darajatan tana ɗaga masa daraja an shahi maka zunubi kuma an daga darajarka mina na kasalarka mina na kasawarka mina na gazawarka na kainiya ka je masallaci don ka samu wannan alkhairi don haka ya ku uwa jama'ar musulmi mu zuwa masallaci kai sallah akwai alheri mai girma kamar wanda annabi ya bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na uku daga cikin falala wanda ake samu akan takawa ka je masallaci zuwa masallaci da dawowa ka je kana da lada ka dawo kana da lada ma'ana tayyarka da dawowarka ana rubuta maka lada a cikin mezanin aikinka haka kenan ba zuwa masallacin kawai ba hadda ma in ka dawo kana da lada Farawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya an abi an ubay ibn ka'b daga ubay dan ka'b qala ubay yace kana rajulun wani mutum ya kasance la alamu rajulan ban san wani mutum ba a ba'ada min al-masjid minhu wanda ya yi shi nisa ga masallaci akwai wani sahabi ban san wanda wani ya yi shi kusa ga masallaci wa ma'ana gida ne na nesa ga masallaci wa kana la tuqdihu salatan sallah ba ta kuskure shi ma'ana la tuqdihu salaton ba sadda za a yi sallah ba tare da shi ba ko yaushe da shi aka sallah kuma ga gida ne nesa Kala, mai ruwayar hadisi ya yace Ubay ibn ya yace bakila lahu sai aka ce mishi an kuntu lahu ko kuma ni na nace mishi raita ya mara, inda ka sai jaki tarkabu da za ka hau abinka bizalma a cikin duhu wafin ramda da kuma sanda akwai zahir rana kala sai wannan sahabi ya ce mini in je ubayin ɗanka ma ya surru ni ni kam ba zai faranta mini rayuwa ba anna manzili a ce gidana ila jambil masjid ya dawo kusa ga masallaci inni uridu ni ha ina nufin an yuktaba mamshaya a rubuta mini ladar takawar da nake yi ilal masjid zuwa masallaci warjo'i da dawowata kaga zuwa a sabaka a baka lada ka dawo kuma a rubuta maka lada idan rajatu wannan idan na dawo ila ali zuwa ga iyalina fa qala rasulullah sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam an jama'a Allah laka hakika Allah ya hada maka dalika kullu duk wanga abu da kake bida in zaka zo masallaci a rubuta ma lada in zaka koma gidanka a rubuta ma lada duk ka samu wannan in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hudu daga cikin falala ta zuwa masallaci ka yi masallaci na hudu daga cikin wannan falala shine da yadda za ka yi a lokacin asuba ko lokacin isha wanda lokuta ne guda biyu <coughs> masu wahala amma ya tabbata cewa murahukai suna jin nauyin sallar isha da kuma sallar asuba suna da nauyi ga munafukai ta falalar da za ka sama na zuwa sallar asubahi da zuwa sallar isha a masallaci Allah yana haskake maka a ranar alkiyama dama kaga za a hau siradi akwai duhu akwai wuta kasan siradi wanda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya haskaka maka inda za ka gani ka taka wannan munafukan Allah abinda za a ce musu ƙilar jihu wa ra'akum fantamisu nura idan suna ce mamu mine unzuru na naftabis min nurikum ku dakanta ku jira mu mu dan so hasken ku sai Allah ta'ala ya sa a ce musu gilar ji'uwar wa ku koma can bayan ku duniya kenan min sonora dan ku nema haske duk wanda ke son ya samu haske wurin ketar siradi to nan duniya zai neme shi ba sai ya zo lahira ba ga hanyar neman samun haske a ranar alkiyama ka ga inda za ka takawa ka bi shine ka zanka zuwa masallaci dan yin sallar asuba ka zanka zuwa masallaci dan yin sallar isha bayan karkare maka zinubanka da daga darajarka kuma ga hasken da zaka sama a ranar lahira rawa abu dauda abu daud ya yi ruwaya wa sahahu albari, albani imam al-albani yace ruwaya ruwaya ce da ta inganta an buraida daga buraida an nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace bashar al mashahin shara ga masu tahiya bi zulami a cikin duhun dare ilal masajid zura a masallatayya bin nuri tammi da haske cikakke yawmal qiyama ranar alkiyama ka tashi ka kasa kwananka cikin duhun dare ka yi alwala ka dimfaro masallaci a ranar alkiyama sai Allah ya haskaka maka kaga inda za ka takawa ka ranar da ke cike da fitina tashin hankali tsaro da duk wani abu da za ka iya ba da misali muna roƙon Allah ya ba mu iko a kan zuwa masallatayya don mu yi sallah musamman sallar isha sallar asuba don ya zamana kare da kanka daga kamanceceniya da munafukan Allah don waɗannan sallolin na da nauyi gare su muna roƙon Allah ya muna muwafaƙa Allah ya muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama don mu ɗaya da Allah kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala daidai wannan gaba da muka kawo mun kammala bayani game da falala ta zuwa masallaci ka yi sallah darasinmu na gaba wanda shi ne na biyar za mu hara shi da bayani akan falala ta gina masallatayya wanda za mu ji irin karantarwa na shiryarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da gina masallatayya Allah kai muna muwafaka Allah kai muna dace Allah ka sa ayyuka musu zama na mi ɗaya daka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk